Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Masu ruwa da tsaki a bangaren noman shinkafa suna zaman taro a yamai kan makomar noman shinkafa rige da hukumomin kasa suna hasashen daktar da shigo da shinkafa nan da shekara ta 2025 akwai mu da karin bayani. aikin haƙar karfen iranium na imuraren zai koma ba da jima ba a arewacin niger shugaban kamfanin orano ya yi wannan sanarwa a farkon mako a paris za ku je ra'ayin ƙungiyar ong agreement tun daga arlit a cikin shirinmu na musamman kuma za ku ji wayan kai da cibiyar saurare take yi kan musguna da cin zarafi a wajen aiki. Tuma da la yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya masu ruwa da tsaki kan noman shinkafa suna zaman taro a yamai kan matsaloli a ɓangaren da ke fuskanta wannan a dabra da bikin ranar noman shinkafa da bunƙasa shinkafar gida karo na goma sha biyu wannan haɗuwa na cikin tsarin manufar gwamnati na hana shigo da shinkafa nan da shekara ta 2025 isa sumela jami'in kungiyar noman shinkafa ta fikopri a cikin rahoton muktar hamadu matsalolin da gare mu a cikin noman shinkafa na farko shine wuraren noma ba su isa ba taci na zamani ya yi tsada na uku inda mana yayi yawa gandun ruwa da ake noma ruwa yana bata shinkafa na hudu isa muna fama da rishin ruwa cikin wannan lokaci da muke ciki magana gwamnati da ya ce nan zuwa shekara biyar yan Niger ba su sai shinkafan waje sai an sa kuɗi an yi tsari iri-iri na farko a kawo angare mai kyau mai sauki wuraren noma a tsara su a bunkasa noman shinkafa kowa ya yi aikin shi yadda ya kamata mai yin irin ya yi iri mai noman shinkafa ya noma wanda ce sarrafa shi ya sarrafa shi yadda ya kamata kuma kasuwan shi a yi mata tsari in ba haka ba da wuya mu cimma wannan guri gwamnati da masu hannu da su ne kas su yi abun da suke so su tambaye ma manoma tunda wanda ya ce fama da abu shi ce san matsala da ya ce ciki a kawo kayan aiki a jara wuraren aiki mutane wanda suke so aiki a sa su gaba mutanen Nijar yau shinkafa neman ta suke yi kuma wani bi ba a samun ta makiyayan karkarar ingiyar kolo yankin difa na fama da karancin ruwa tashar samar da ruwa guda ta lalace tun yau da ɗan lokaci tuni makiyaya suka yi kira da duba wannan matsala domin a gyara tashar samar da ruwan musa isaku wakilin makiyayan ingiyar kolo a cikin rahoton gida abdurrahman eh nan muna da matsalan ruwa saboda ruwan nan muna samun shi ba amma mai yawa ba saboda dabbobi ga suna suna tsaye da yawa amma ruwan ya yi kaɗan kamar an ana bayi yanzu sai ya zamanto abin da ya kamata a yi cikin awa ko ɗaya ko biyu ko uku sai zamanto ana yi awa shida ba a gare ba matsalan da ya sa saboda shaton ya lalace akwai wani tiyon da ruwan ba zai hau sama ba ruwan kenan ta santa ne zai zo cikin abin nan kenan wani bi inda babu rana sosai kenan kun ga ba mu samun ruwa sosai yanzu muna bukata a wajen gwamnati ko wajen conseil regional a gera muna wannan abin don mu samu dabbobin mu su sha da wuri su je su yi kiwo mu samu zamanto dabbobin mu sun yi kyau kamfanin haƙar karfen iranium na imuraren da aka rufe a shekara ta goma sha hudu zai fara aiki a cewar babban daraktan kamfanin orano haka ya fito na a farkon mako a dabra da taron pds a paris imuranen za ta samar da ton dubu biyar a shekara tsawon shekaru talatin da biyar a cewar orano ramar alutufet sakatare jiran na kungiyar ong agreement ya yi tsokaci a cikin rahoton gungu Muhammad Dantani. Bisa wannan labari wanda aka yi lokacin da President de la Republic da President Kim Orano suka gamu an ce za a da societe wannan ta Imoraren. Wannan zan ce muna jira mu san in za a bude Imoraren ga me za a da ta menene adda ku menene za a yi can wani irin aiki ne za a yi. Abu guda zan ce kamar abin da muka saba ne an rihe Kominak. Rihe Kominak ta kawo mu ce mu a Niger mu hattara ba ga abin da ake cikin exploitation na min. Abin da aka yi shekara arba'in shine za a yi a can imoraren tunda mun ga abin da aka yi kwamina wurin rihe kwamina ba wanda ya ce ga abin da aka yi ga abin da za a yi mahalli zai samu kowa bai ce komai ba sai muka yi kwantine kawai aka rihe to imuraren ma abin da aka yi kwamina shine za a yi imuraren duka ɗaya ne mu burle mu ma ba mu sake ba haka ne yake ganin abu muna jira dai mu san abin yadda yake An gano tarin abubuwa masu fashewa a cikin wata tsofar magaza a zandar a ranar jiya a cewar kwararru waɗannan abubuwan fashewa tun na shekara 1967 ne. ɗalibai hudu na wata makarantar firamare da ke liƙe da mangazar sun ji rauni bayan abubuwan sun fashe hukumomin yanki suna kira ga uwaye yara da su yi hattara lauli amadu madugu gwamnan zandar a cikin rahoton aliketa Akwai mangazoji inda a cikinsu aka ajiye abubuwa masu fashewa masu haɗari sosai tun a shekara 1967 bayan an yi shara cikin mangazojin mai gadi ya tattara wasu abubuwa da ya zuba cikin kwandon shara. Ta haka ne ɗaliban wata makaranta da ke liƙe da mangazar suka ɗauka suka yi ƙoƙarin yin amfani da su. Akwai yara da suka jimu a yau bayan fashewar abubuwan. A har yanzu akwai hudu da suka ji mu Akwai ɗan babba wanda tafin hannu hannunsa ya kumbura akwai kuma wani yaro da ya kokarin da abin fashewar kusa da kaunarsa da shi da kaunar tasa duka sun ji mu abubuwa ne idan suka fashe suna iya kai yan mitoci daga inda aka tada su kuma suna da hadari sosai daga an jona su nan tashe za su tashi cikin tsarin ayyukan ta musamman ma kan rigakafin cututtuka likitar mai ta kaddamar a ranar jiya da anan kanan Le dépistage concernera les femmes âgées de 25 à 65 ans. Qu'est-ce qu'on attend de nous en tant qu'agents de santé C'est d'intégrer la sensibilisation sur l'importance du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dans les causeries de groupes au niveau des formations sanitaires. Faciliter aux femmes l'accès à l'information et au dépistage à chaque occasion de contact. Intégrer les activités de dépistage des cancers du sein et du de l'utérus dans le paquet d'activités des CSI et de l'HD à l'échelle du district. Ƙungiyar ma'aikatan sadarwa ta afaka Nijar tana horar da 'yan jarida kusan hamsin kan dubarun aikin bincike. Horon na kwanaki biyar da aka fara a ranar jiya a yamai 'yan jarida za su samu horo kan maudu'e kamar cin hanci da ƙin biyan haraji. Amina Yandu shugabar ƙungiyar afaka Nijar a cikin rahoton Ali Tajisir Ahmed. Euh, Gurin da aka sama gaba a cikin wannan zaman taron na yau shine soma jaddawalin bayar da horo zuwa ga 'yan jarida hamsin kan binciken kokof don kasar mu ta mallaki isassun 'yan jarida da su kware a wannan fannin. Wannan bayar da horon na farko ya shahi 'yan jarida na talabere da na yamai. A jimirce za mu kwashe kwanaki biyar muna aiki da 'yan jarida ashirin tare da kwararru a fannin batutuwan da suka shahi yaki da cin hanci da rashawa da fasa kwabri da rashin bin doka a fannin biyan haraji da hawan kuɗin harajin da batutun da suka shahi kasafin kuɗi haka zalika za mu tattauna da gwanai a fannin bincike na kwakwaf na ƙasa da ƙasa da kuma na nan gida tsawon wannan kwanakin biyar za mu kuma zuwa a cikin jihohi nan gaba mu yi irin wannan horon illahirin wannan 'yan jaridar an zaɓe su ne ta hanyar takara a Nijar ɗaiɗaikun wuraren yin wato yin takardun ƙasa an kafa su ne a wasu manyan birane na jiha kamar misalin a Filinge Shebu Indoli magajin garin Filinge ya yi bayani kan aikin wannan sabuwar ma'aikata a cikin rahoton Amadu Asuman. kayyadadden reshen musamman na yin takardun ɗan kasa cewa da ita civil sabuwar ma'aikata ce da gwamnati tare da haɗin gwiwar ne suka fusa'anta wanda za su amfano da'irar birnin Hilinge takardun da za a yi kuma akwai passport takardar kaze judiciaire takardar nuna 'yan kasanci certificat nationalité da sauran takardu dai daban-daban dan ɗan da za a yi cikin sassa daban-daban na wannan ma'aikatar daga nan Hilinge za a yi wa'annan dukkan takardun yanzu muna jiran kayayyaki kamar su kwamfuta lita da na bururuwa da za a girka kuma akwai wata takarda kan batun tafiyar da tsarin kamar yadda muka samu bayanin daga shugabar da ke kula da lamarin a kungiyar tuni wadda ta zo a nan ma yau da mako biyu inda ta shaida muna cewar da kayan aikin suna hannu muna sa ran nan da sabuwar shekara 2023 insha Allah a soma aikin tunda ginin na ma'aikatar an kammala shi yanzu batun takardar tsarin kawai ne muke jira kamar yadda na faɗa can baya. Finalisation donc de ce texte dont j'ai fait tout à l'heure. An kaddamar da kamfin yakin neman zaɓe a Najeriya zaɓuka za su gudana a shekara ta 2023 shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari zai kare wa'adansa a cewar abokin aikin muna Maiduguri hukumomin Najeriya sun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin zaɓe ya gudana lami lafiya fiye da jami'in siyasa ɗari ne za su fafatawa. Baba Gana Bukar ɗan jarida a Maiduguri ta wayar tarko a cikin rahoton ta nan Fude Ahmed. dokokin zabe wannan shekara ɗin sun kammalo an gama dukkanin shirye-shirye shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bada umarni a bisa doka da oda tuni aka fara yakin neman zaɓe a duk fadin najeriya kuma jami'u da dama suna cin karansu ba babbaka sai da farin jinin wasu jam'iyyun ba ta kai wasu jam'iyyun ba jam'iyyu sama da ɗari da sama a suka shiga cikin wannan zaben a matakai daban-daban amma dai rundunar sojan ƙasar ta ba da sanarwa tare da haɗin gwiwan gwamnatin jihar borno idan ba a ba su umarni na zuwa wuri kaza ba to kada fa su yarda su sanya kafansu zuwa yankin kaza inda ba su da tabbacin tsaro Ƙasar maroko ita ce ƙasa ta hudu a Afirka da ta wuce zuwa kwata final a gasar cin kofin duniya. A jiya Leluan de sun lashe Spain a bugun kwallo daga kai sai mai tsaron raga. A nan gaba maroko za ta buga da Portugal. Loli Garba masanin kwallon ƙafa ya yi tsokaci kan wasan maroko Spain da kuma wasan da ke jiranta a gaba a cikin rahoton Sumana Amadu. Wata gagarumar nasara ce Maroko ta yi ta fitar da Espaniya ta samu wucewa zuwa kwatafina. An aka dibi karawar tamkar karan kusu ne da damisa cikin ɗaukar nau'i guda ɗauke da gamayyar basira suka yi amfani da ƙwarayar gwarzaye-gwarzayensu suka sa gamayya ɗaya har suka ci nasara. Ya ci a yabawa mai tsaron raga Yasin wanda ya nuna zarumtaka. Game da karawar kwatafina Argentina da Portugal 'yan Maroko lalle ba sa kan buɗi mai fa'ida. To amma suna iya nuna mamaki saboda ta fuskar natsuwarsu suna shirye sosai suna da 'yan kwallon da za su girka salon dubaru na tattare don hanawa Portugal damar nuna gwanintarta yadda take bukata a hilin ƙwallon. Tana ma iya yiwuwa karan ya kai su har ga daga mai bugawa sai mai tsara raga har su ci nasara zuwa karan kusa ga na ƙarshe. To sai rahoton mu na musamman cibiyar sauraro da ke cikin kungiyar kwargo ta CNT ta tsara a baya bayan na ayyame da wani kamfan wadda kai kan musguna da cin zarafi a wajen aiki musamman zuwa ga mata. Mamina Jadu Mamba ta cibiyar saurare ta yi wa Karimu Hasimi Guruza karin bayani. Musgunawa a fannin aiki abu ne wanda lalle akwai shi, sannan akan ce ya fi shafar mata. Gaskiya ne, amma maza ma kan iya fuskantar wannan hali. Wa'anne ne ire-iren musgunawar da ake samu a wuraren aiki? Musgunawar nan euh, kala-kala ce, takan iya zama kamar wani rikici ne tsakanin Ubangida da ma'aikacin shi. Sannan akwai kuma musgunawa ta fannin saduwa, shi kuma takan yiwa wani kallo ne wanda bai dace ba, abu ne dai wanda ke shafan jiki ko kuma lafiyar mutum. A ina ne ma'aikacin da ya fuskanci musgunawa ke iya zuwa ya fallasa lamarin? Idan kuna fuskantar musgunawa, za ku iya kai kukanku a cibiyar saurare wacce ke CNT, wato cibiyar kwadagon ma'aikata. A can za a saurare ku, za a yi la'akari da irin musgunawar da kuke fuskanta, sannan sai a nuna muku inda za ku iya kai karanku. Matsalar dai ita ce, su ma'aikatan na ganin kamar in sun je can cibiyar sauraren, kowa ma zai iya jin irin matsalar da ta kawo su. To ina son in tabbatar musu da komai na wakana ne a ɓoye. Muna da masana na fannin shari'a Idan ma kuna so ku kai ku kotu, su masanan shari'ar za su raka ku, amma mu wajenmu bai shafi kotu ba. Kenan muna son maza da mata ma'aikata su fara kai rahoto don a samu a taka ma wannan lamarin birki. Saboda muddin suna shuru ba su kawo kukansu, to lamarin girma kawai zai ci gaba da yi. Wane irin hukunci ne wanda ya aiwata musgunawa ke fuskanta? Munan wurin 'yan kwadago ne, ita cibiyar 'yan kwadago ba ta shari'a. Kundin rahotanni muke tattarawa mu meƙa su kotu. Can za su duba su ga wani hukunci ya kamata a yanki. Duba da irin musgunawar da mutumin ya fuskanta. Sannan zan ƙara jaddadawa maza idan har matarsu tana fuskantar musgunawa idan ba su ƙarfafa mata gwiwa ba za ta taɓa iya kai ƙara ba. Saboda irin halayya da tafiyar al'ummar mu. wannan ke sa ita matar ke ganin idan ta je ta cewa mai gidanta tana fuskantar musgunawa idan har shi ba wani mai ganewa ba ne. To abin da ke jiranta idan shi mijin bai guje ta ba duk a bakin aurenta kenan. Amma idan ya fahimci matar shi, za ta ci gaba har ma ta kawo sauyi a cikin wannan matsalar da ma'aikata ke fuskanta a wajen ayyukansu. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.